الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب الله سبحانه وتعالى ya ci na layi da lokacin na wani na ina na insha Allah ya lo bi fe to baci ita fi nan yaji na sai kyauta ci ko a tufatul irarkiya na shek al-islam a taimiyya na ta tashin daga fi ama da kwalbiya na ita tuye yan gwajo to ba ni dai da abun tuye da ya tawakkuli na manyan gabe a yi na ita ya biya su ko zai katu a dazawa katu mako ya cuye <clears throat> Ah, ben, nu mă vede, ai da. Ale, tu pun ce șopoa de așa de. Sama ai za de de, nu? Tu pun ce șopoa și o tundă că porcă vă za de de. Nu, dar unde abia e zeciul ăla de, nu? Nu. Uite, tu cum te așa de. Da, da, n-ai za chiricină. Unde abia e zeciul, pentru că tu zic, oa, bine, da, uite, abia, nu? Și va de gimea, de gimea. Chocolate, că mă gândesc și aia, că tu și gimnezii. àwọn na àwọn aṣọ abẹ́nu síwájú àdúgbò wọn tó kẹta àṣà àgbà wọn aga tó náà náà àgbà ló tún bẹ́ wọn lórí mọ́ wọn sí gàgà tàbí oṣù lọ́tọ̀ fọ́kúnlú lọ́yẹ sànú lè má kó lè kàlà tàbí owó lọ́tọ̀ àti tí pèkì lọ́tọ̀ bọ́nà àjà nígbà tó wà lọ́tọ̀ àwọn àwọn ya iná lájà ní tó ya dẹ́nà àti ìgbéga ọ̀gá lọ́tọ̀ àwọn wọn àṣọkọ́ akáàtà yasabitu Allah ma ya yamu Allah ya shahu wa yuthbit ana ba so shi na ne na ma ba na mu di tabbata so ga ga wa lutu an wa lutu Allah ni sin na ba ne ga ne ni ga ga kada na da go yi a diga da to ku le a ma a ma da to ku le a ha sa ya da e ndi wa da ba so sabadin dora na ma mai di bayani ke ce na wuce de kuskuru ne za ga da ya be Sokwani kwani alagwa alawa su asbabun da ci ya a to da alawa su sababin da ci sababin lai na wai ben ina wai wani bai awowa amma da ngata da alawa su eh o ci de do ci jo tare musabbi kun ga izi Allah da na hu ba wa ko su kai musabbi bona to ne da alawa su kan do ci o ci de tuno o ga ba o ci de ne wai wana o ga ba su kan do ci ma ma ka su ko kai o ci ka ba ya ya ya to a shi buga ya nan sanji mu a ran lura hadisin da shi musamman mai kai ya bai kwata ta hadisin lura ya bata ya yi mana ya ni muhammadu gaga ba shi ne mai yi na ya mai na kuma yanayi lafa mini yi na fatan bai na janye kadara su koya a ni muhammadu kadarin layi yau shi ya na da mini kadara yan soko wani ga mantila daga jibi a yi ide da ya ki ta fi shakwa shido da ya yi da ta ci shido ya ga shakwa shido ya zana ya zaki kina zana ya gina kina magambe ya kiri ya tun shi zama a lotutu gona allah subhanahu wa ta'ala fangin da ne kuma ce gada goro gada taksim wato ya kundu so yayi nan to ganga taksimul kalmat tunda na ga kalmar kalma ji ka ka aliban wale kalma ye irada na su kofa kauna na su kofa biyu na shari'a ba kwando ci wanda ci mai kaune na fiye ya fiye ba insha Allah wala amru to foro to irada to to wiwa to izini to kikaya to kikaya to hukunci to alkazuwa hukunci wata halin da alayhi da ta harami ila kauni kauni shari'i ila kauni wa shari'i nene ji a adene la ma'ana kaunina amma dene la ma'ana shar'ina kai ba ta fe ga ya e ga kan do ra de ga ne kauni kauni so wa pa so ko no wa ga yin chu dabo na amma dabo na so wa wa so ko mace da do ya ko ci ga ga al'amru kauni ko al kalimati kauni ko al kauni ko òun sì dé dánwó sòkó máa ń pàgọ́ ohun dánwó ohun ìmọ̀ dánwó ká àwọn sòkó ìdìbò yẹ àwọn. a sì wá akéèdè àlàámúrò ṣẹ̀rẹ̀yìn alùpùpù ṣẹ̀rẹ̀yìn alùkàbọ̀rù ṣẹ̀rẹ̀yìn alẹ́rẹ́dà ṣẹ̀rẹ̀yìn alẹ́yìnlẹ́rù ṣẹ̀rẹ̀yìn sòkó wa dá dánwó àmọ́ dánwó sòkó máa ìdìbò yẹ àti gàgà òun yẹn dájú bí àti gàgà yìí. ìdìbò àtàkùn wa rí هذا وانا ابن تيمية ذكر يعني الذي في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأنا شوف أيجي جبلو تاع الأمر النونة ashe lega ga to lefi na yajina to aka arabi to lefi ko ala to tata ko e wuto kada su ko kasa Allah mi to ebona nga ka nga wuzo kale ba mushindo sokoni nga ka nga la shichu ka nga urai shichu ndi lefi lefi no ngaje kanga no nge wani lefi ya amúrò láì ṣẹ̀rí àmọ́ ilé ìfẹ́ amúrò láì kàwọn ẹgbà ṣùgbọ́n ṣọ́wọ́ kábà wọn ti jẹ́ ohun wúsàn lẹ́gẹ̀ ẹgbẹ̀ wúlò wúṣì ìbànú ìdí àkídẹ́ wà ojú ti yìí náà agbẹ́jẹ̀ ìgbẹ̀ tó ṣe lọ́wọ́ tó gábà yìí ti àlùkẹ́ ayọ̀ gan wà á má máa húlìkù náwó ní mahabbati láì wọ̀rìdọ́ àmà máa húlìkù náwó ẹ̀nà agájẹ̀ àlè táyà dé

yàtò pípa wíwáyà aláwìn àdínìọ ń ṣẹlẹ ìyá àwọn gàdán wà ní sọkó ìwọ ẹ̀hún ti ń ṣẹlẹ ìyá ní sọkó ìdájí bẹ ẹ̀hún ti bú dọ́bọ mọ̀ ẹ̀wọ́ àlẹ́tì ọmọrú bí mo lè mú ha ní ẹ̀hún ti náà jí fòrò gẹ́yìn náà wájú bọ́ ń ti lè dẹ ẹ̀hún ti náà ají fòrò gẹ́yìn wájú bí rò náà ilá mi tú fi káwùlì ẹ̀hún ti náà máa tún ẹ̀dá lẹ́gẹ̀ẹ́ tó ti bọ́ kí ẹ̀hún wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu so shiga mu jali ta zawan gija mu jali ta jinna ta zawan gija a fati sai a ji bauta ya wu asabanin na bauta na na so ci ne jinna ne na so ne so ci jali ta yi ya je na ga don a bi musulmi da ga yabo zuba ko jali ta wa tun yanda ci a wai bo za mu ce ko me ba ne bi ko me bo mu a su ko ne da qur'ani so na su ko jali ta yi ji e ko ji bauta ya wu amma bauta na waya junji be be ba wa annabi muhammadu so talewa wa ma khuliqu hu min mahabbati wa ridha wa ya iradatu diniya pípa ẹ tó tì orin àdínní àtúnyẹ ṣàríyà náwọn ìpàdé dìníyà na ga ji àwọn jì fòòró yẹ ìlàwájú bá ń ti ilé ìdẹ̀wọ̀n àtọ̀ ìlàjì ti ilé ìdẹ̀wọ̀n ṣan ngama tuye da ne gato ci na gawo ma halaftul jinna wal insa ila li abudu manga to wallahu subhanahu allah ya ci na da ta tana kad bayyana fi kitabi fi kulli wahidatin min na minan hakika su kuɓe laye ɓe dalita da ɓe dalita fi wo yan nin doro ni fi kulli wahid ne nin doro min ya kalimati yo kalmaji na shi ndoci dini ndoci mai kauri na ne da ina ga kauri be shi bi ba na be jini ba ga ya yi ne ko to ke al wal amr wal irada wal izn wal kitaba wal hukm wal qada wal tahrim wa nawi dhalika bi na ji ba shiga gana na shi ma wa diniyu na shi addini na shari'a na muwafiqun li muhabbatihi wa ridahu wa amrihi shar'i na shi mana na shi waji daidai waji kwade yi bi boye Allah o ko je boye ya wori da su kuma sai da ji be wuce shi wa amri yi ma ji fore ta al'amar wuce amu foro mu ni ta al'amar yi wuce shi non ga yake wa ashari'i mai wade ji zila sallah da bo su ko Allah mu ma wade é que kiyo mu ji sallah ngama lawo sha be fiya be sanna shari e zulu dabo allah amma bacha so na bacha dabo ga ma je yawa ne di fata kan ko wa amma وما هو كوني أما na غاي كوني موافق لمشيئته الكونية nana wa jaa jẹ pàdé bíbanu sòkò ìgbà gan apá sòkò gan dánbó náà sòkò dé apá gan dánbó wọn dánbó sòkò ìwà dánbó wọn dánbó. ẹkọ yìí kí tó náà náà tó náà misali wọn ń dòjì ń dáná náà wọn àlá ń bí wà á máa ti yé kando wa wale amuru je kando ci wale izinu je wale kadawu na nama mai la ma'ana ya shari'u mai la ma'ana ya kauni kando ci ma'ana kauni mai la kayan da shi ma'ana ya shari'u Na ma kawai da bayatin na jidediya wadaya ya kauni la da ya shari'i kuma kula ta da da shari'i la ya kauni ko kando ci tumo wobi mu je gera ure gayo nga tu misali zalika annahu qala fil amri dini so ce ga ga yace foro ya foro nan ga je mu ya dini na so ko ya wana ga inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun muga inna allaha lillahi allahu ya'muru bil adli kuma ji foro gangan da kiyon ti je hadalinci wale wale to kwe wa hadalinci kashi ma wa hadalinci a wa hadalinci za mu ga inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu asa so kwe wa bi nokwa en so kwe wa na we kiyo إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نجم الجنة طب يفيلوا وعليه شو تي يدفوروا بهذا الانشي شو تي وهذا يجي هذا الانشي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين شو تي وهذا يجي هذا الانشي وإحسان su kuma ya goye ya kuru buru na ya ji ba zai yana wa yi ta haifin kurba kuma wulawa ya zane yi na tsohon ba ci o na da alkhairu wuja ya ba ga misun so si ma wa yana ha alin fasha ume ne bu mo ya ga ga fasha yi kan ya ga lu kan wala ma ne ce zina wani munkar e ga sokwa ji ma e ga na jahannam wona e gannan soci na wani soci soci na wani yau ilu luwa wal bagai be bi bitu ngana na gasho ko jinya wazi biyo e bo mai lefe za na jeji ke to da shurud e lefe za na je gwazi na e gwazi na na ga pe pa be be lefe na je gwazi na to ale bani amur kici na bo bani na amur lai shirayi foro su ko jinya yo e na Nga ko wana ga ya da min cho Allah subhanahu wataala ke ga inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi fahkum bil 'adl walakin inna Allah hakika lillahi Allah ya ya'murukum muje foro an tu'addu al-amanat ga amana je laya laya ila ahliha na shi muyana ne da ke ji faruwa e kunya na hisla ji sun ji fatu makka a ci da goge ko yi ci kaba da na iminu da gangani bai yi na amma ya kafa a dago biyu na abin dago biyu yi na da wuce ṣe tigi an yan muhammadu ma masalaci ka ba pe muhammadu ma gada mun ci sallah ji zo na fi laraka ku barin waji na wani muji mai tiya masalaci ni ya masalaci ka ba kwale zando fe tuye musulmi fe ga anabi la jiya ko na mu yawon na fiye ga hada da wani da na jiya ko maka zaɗa da wani masashi kaba kalu bai na cin wanda ci kayan recognition eh, da sha layu kayan an bo fetu yin alala yabon daga na mushriki a gobe wani mushriki na mashi wani wani tigi ta shi yin na laya murkun an tu'addul amanati ila aliya annabi mu ya ne laya annabi mu mutu fe lagiya ko ga ala ala mushriki na da layu ale layu na wani kan do bukata be kemu sa na logo tun ni a ci ga dini yo hari ga dini ne hara da awo be wi a ci ala ji ya won wala je musulmi ashhadu an la ilaha illa allah muhammadu muhammadur rasulullah wale ce lo musulunci to mahalli shahid ba ba ni ga inna allah ya'murukum foro ka soko jinyo ama foro ye na wani ne soko jinyo ni wani so ni amru lahi shar'i so kwe ya yi a foron nan to kan doci ci mai ali amuriye o fara fi kauni a ya ali amuriye amma ali amuriye kiyo ya kauni ya shari'a ya sa so shiga inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ga umurni ya soko foro ya soko mun yi fiye ndo ci ani mun je ndo ci ya idza arada hada ke mun diga ba kawai ma gama a jiyan doci na an ya kula lau kun abu da bai wuce daga fe fa ya kuna ya wuce maga afe suratu yunus afe yi wuce maga afe asa amur kici nan ba ne a wannan amur gauni ko da yake mabaci ya daga nan aka koyi ka da amur guba ba to amur ya shari'i to ya gauni ibana to wangi su kuda ka ga afiya ni nga afi to de de ma su kuda ga afiya ni nga afi amma ina e banu enu tin ga karara na amru lahi kauni ba kina ibn jami'a lo ya ba bi irada lahi kauni su kuda ina su kuda ba gu da su kuda ba gu lu fi da kuma afi amma jire bon su kuda boye yuna ne di fasa kan yayi ko wakadhalika qawlu min al-amru la al-amru lahi kauni joge so shi

fa عليه القول اجي عذاب azaba da اي ya ci gaji tabbata ya tabo gaji tabbata ya tabo ga fa da su ta tabo fa dammarna tadmira ya ci gaji na tafi wato ga ci tafi wuce alaka to wale ga man ga alhaji aka wali fi hazin aya ganyo mini e fasara na ajin aya nana ebona manji ji fasara ya aya na ga ade man ji luga irada ne pa bonna na kai amur amara na amar na ba bonna na wi amur amar na yake amur yake yo ku kauni wale ngala to na de manji jojo ji le ba amanji bedo ji pipe etin fasara ya aya na na ibn kafir ga so shugunu uga mana ya mana ya amma mana ya amarna mutura fiha fa fasaku fiha ga amuran kadariya foro ya kadara su kodi a apa su kodi de su ko de wa ga jin wa ci so ga amuran kadariya ka ala, a ta ata na lailan muna hala so amur kici ba ne abun na go kadara ya ciwo cin ga ya zabar ciwo ci akpa gun dianan mu da dianan na da dianan amma fa inna la su kai kuma yi na la ya muru bil fahsha'i so sai ji furu etu ya ma na ai annahu sakharahu ila fil al fawahif fawahish ma ade sauki na lokin al fahsha'i na fastahiqu al adaba azaba ta jaji tabbata ya da shiga ma na ya na dai bai ma na ya ayan nan gai amarnahu bitaati ija foroga yamitu soko yamitu yamitu yagbayi fafalu alfawaish gara na gba soko na ati dada ati da lutun alfashayi itun alfashayi fastahiqu la uquba azaba cha gwayi mana ma mana bacin na to ngai asaha majin ga tajugo kana shaukani rahimahullah fi tafsiri وقال في الكشاف daga shagan ma'anahu ai amarnahu amarnahu bil fiski fa fasaku e ba mun ga aja fosa aja foro be ci fasikanci a ati fasikanci ga e ga ji dokun na man shiga don donyi fi alamar ga ayan nona ha eh? ja ga jama da alamar ayan nona gai amma ma'ana yi ibnu kasir labe ya zuba ci na majigin na gata ta zuba su ko gani ja foro a lotukiyar ètùn wáńgí àti alọ́tù àti lọ́tù yá na àti lọ́tù dìde àmàrìnà mútìrẹ̀ fi yá àì àmàrìnà ìdáǹgá náà ìfipọ́ náà ìjà fọ̀rọ̀gá alámi àtúyì fọ́fọ́sàkó àti jìbà mẹ́fìkì ń bọ̀ to wáyé gọ́gá lóbi mà náà ọ na ibùn kàsẹ̀rí jìnnà káàkó de mà náà Eh, amuru ya la ayyamar e amuru layi alkauni e ya e di fata gama ya yi kun ala fagan wani bai yi yi da alirada alirada alirada tu diniya eh su pípa ya yan pípa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asra hmm. sauki sokwe waya yeyo sokwe wa bai baya yeya hmm. asana ba sauki soko yuridu Allahu bikumul yusra sauki sokwe waya yeyo wala yuridu sokwe wa asa irada kici da wana na irada shari'a irada diniya sokwe wa sokwe wayan na mai daji biyu nga yuridu allahu liyubayyina lakum sokwe wa sokwe pagan liyubayyina lakum sokwe wa gan la bayanu juya e wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum mu la bawulu ya yenye panza na jishido ya nana wa yatuba alaikum mu fagan ngani be mu tuba ne gajina amru ediya irada kici na bana irada la ya shar'iyya iradatullahi shar'iyya wa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum ma yuridu Allahu sokwe wa liyaj'ala alaykum min harajin la ato ezu da dini buya ya ya a ina so koyo wana uri abule iri tsaka tsaka ni mun gumi ya yi e. irada na da ba ni na uwa na so koyo wa ba na iradatul lahi e, ashari e. dole ni ga hankali pe na ji ba ta ba na da su qur'anu na wacce wanda ya diga tsakani iradatul lahi shar'i da iradatul lahi kauni ga ta zala tafsira al-qur'an ci zo wallahi lazim tafsira al-qur'an ci zo kawai ɗayan na ji ya ga wagayin nan ya shari'i na wagula da daya ya kauni wani maka ya kauni na wagula da daya ya shari'i wata ake ji ban nan maka waje fasara ƙura'an tun kama la ilimin to waje wajibi ya yi makanta na wa wada jijiyo da wauka wani deji deji na ngalaman ya ja da kayan da ta ga hus in kulli shay hus min kulli shay yin doro da wayan go hus min kulli shay Eh? wa kulla shayin min shayin wahid wace hmm. wadda wayan bayani wayan eh, niyon gaba da misali ke da hawa kus shay'an min kulli shay wayan deji deji wayan ilimi deji deji luga ode ilimi bore gorogodo fikiwo ode gorogodo hadiso ode gorogodo tafsiro ode gorogodo akida ode gorogodo gorogodo pata ilimi ji wode ode ilimi gorogodo gorogodo gorogodo fidadi no pata ojo obe olo se epa dunio asa do na ita kasu sin ba woro ani ne ti to ba makata nda na sara jo na ga don akpo kopi na kosu no lo ni ji ni ki o no yu kai ama go wa ji ki o goro kosis wa go wa ji na wa ji na wa ji na wa ji na ama ojo specialize o so yana da muhimmanci addinin so na ọgá ga ga waya specialize da na a focus ya wuce amma da ilimiya da ilimiya bangare na kina bata kacha waka wadda ilimi da ilimi da ya tiyan da shi wani tafsir ga wadda ilimi gangara wa wadda ilimi ta akida ba wacce wafe da shi na jiya wabe yiya wabe gungofon da shi hukunkun tsa bangaton a shiga aje iradatullahi alkauniya su kwa da wo ga wuta bo mu da boga walau sha Allah ko ga ba so ci ba makutatalu ya ne doji ma ma sun ne ya amma walakin Allah ya fa'alu ma yuridu amma su kwa jiyan doro na gabunan ci ga ma yuridu so yẹn dóòrò náà sọ pé bó gán wà jí náà wọn wà gán wà bọ gán bọ gán wà wà jí àṣà ehun tí lè sún bèbè òṣì dáná sọ èdè wòye yìí àà ṣé ilẹ̀ bá náà lọ sàkánì mùsùlùmí yọ àǹgànà sọ èdè wòye yìí hmm. àà ẹnà mọ̀ ẹ̀kẹ́ ìlẹ̀ bá pátá gánà wòye kí ọ bídí à hmm. láì sún náà lẹ́yìn mọ̀mọ́dù bọ́ ìpẹ́ bẹ́ẹ̀ níbo yà sún bèbè òṣì hàn àmọ́ bídí à lànà sẹ́yìn wẹ́ dàdí ni lànà lẹ́hùn wale na ge puzo angi di fike yo gan to ke ya unchi ne ye ji dan su kukunga pa baba ya sun gan ni bejo jin ya amma walakin allah ya fa'alu ma yuridi so ko ji na ga bona asa irada na ga bona na irada yake yo kauniya e za be shige un ne ye so be beji ne, wa ba so kwa ha wa ba so kwa gan dambo amma un pa so kwa so de debo ya na ka ye sun mucha un ge ga ba so kwa ba so kwa gan ato e muchi ne ya sana ngaji yo ena pa so kwa gan yadda fata kan ayi ko so shiga qala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam zana ga ba so ko gan wa gan lan ba na wajo lan ba zan ci goya musulunci kan da roge gaggaiwo na gaskiya ma wazo so wale ga ba za misu zibo mi ya awo gaskiya hmm. a ah, wunde labe za hunshi wunde labe za hunshi ya a ah, wasu mamuyo a ah, yayan muyo a ah, yesu ayo a wukatun zidan wato gaskiya bai wanda gaskiya wabe za wuce hannun ya shira su da hun so ci gayan gugu ya gaskiya ya musulunci amma wa man yiridi an yidillahu amma za na so ci ga kpanon lan gina ya ja'alu sadarahu dayyika so ci ga yin maza wuce lafiya fifishi in ban wa fi harajan ya zo ezuwa duniya wani abu gaskiya na ka anna ma ya sa'adu fi sama kida na ga sama shagar da kuma sama na kamin duro gaskiya ne bai na eh wa ba a da yin shi ne wani sofiyan mun bu na nan ina so fi mun bu na nan to wa ne ga gabza nan ma ku gaskiya mun ba wa fi ya sa'adu fi sama so irada kici ba ga wa man yuridi lahu an yadi ya wuya jahan sunar wani da islam wa man yuridi ayé dín lẹ̀ o ẹ̀nà sọ̀kọ́ yẹ kpakọ́ wọn bá sọ̀kọ́ bá lè yà mm. so irada náà dáa bá náà ìrada yẹn kí ọkà òní òní yà masha allah iye wa lára ìgbé ẹnìyẹ ilé ẹnìyẹ dí tí wọ́n yí ilé ẹnìyẹ dá tí wọ́n wà lítà fi ti rí àgbà nílé o wà á gbé pa wọn náà ẹ̀sà máa dàda ga alada haji fasala mai rada kauniya a gugbeji ọkọ da ta sowo fuji musamman da gulu na nge be a ce ya dan a shaja gangan to emi latu soko eni bu wuro ebon soko gatu aga ndoro ka aji ndoro wala ebe dede mai na ebe dede ina aji jahiliti iradatu lahi shar'i da iradatu lahi kauni kauni ye amma fil to izini na soko ayi kan izini ji ji ndo to no to no shauri eh, ya kauni misali ba ya

nasiha mi na mi ajiye na wọn a amfani a wọn ajiye amfani a in aratu an ansaha lakum ka mi ga pa gangan yen ji ki o mi le yen ji nasiha na mi le yen le lan ta pa mi le yen lan pe ba wo mi la gaskiya Allah na wọn afiare in kana yuridu in kana Allah yuridu an yugwiyakum so ko ge wa gun le yugbi nga baso ko irada yi kaune so ta shi domin la yayi bi kami ga je na sai wa jiki ayo aje amfani a ma aje amfani a abi ke so ko dege wa gun la yayi bi na kan ga je na sai an shi wa afiya irada kici na bayo irada tun la yayi kaune bi ga inna ma amru idza arada shay'a wale yana yi ji katu lena wiya al'amuru min aya minna kici ya ga ji ba no arada ya irada

ci mai domin na jiya auta taraktu mu ko kuma yi lugwa jikin ya ba wa ya ka imatun alawus ka imatun alawus ya tube rubo tubo ya bi wa ya fa bi izini la to ne bana to ne lugwa bi na bi izini ya coci yo wali ya kuzi alfasiki ne mu futa fasiki ki ma hali sha ki sabab mu zule ayan na ki ayan na annabi sallallahu alaihi wa sallama yahudi yan banu nadirji ngole ka sokwa ti suratul ashr biyo yahudu ya banu na tiri shi ali kawai yiwo ya ebe na yahudu na jani bi mu bugu madina fata ci nya tinya na to ebe nu qainu qa to ebe nu nadir to ebe nu akuraiza shi fata ali kawai ya lo ya khiyana ayin shinga jani bi muhammadu ngayin shinga jani ni shoko shoko ti jani bi muhammadu ci nya to a ci ga ito banu nadiru shi agbadede lu ara plan awa gaga ala adedin abu na wu mu musulmi na anabi lo ba a cikin anabi alikawali ki alata wanci layu ga ga ji kasarci anabi lo ba a san tana dajin na ga na tana dajin na anabi lo ba na ba na shi karo na gaza na har na anabi ga karo shi ke ya yi na sai ni guji o alata kun ka kato alawan apacha ba ya dan anabi muhammadu so anabi muhammadu mashi ba ga

ada guana to dombi na wuce nga afe banwe afe gbanwe afe banwe a afe anabi ja akafi afe ba dombi na wuce afe gbento ci ma na ja to wale ga daga na aso ci aga ga au amu ye wuda ne au ai muhammadu mai ji fasadi dana muhammadu mai ji ba na dana e ga to ci ba dombi na ne gici na ya da amfani bai ne duniya na shafe damuwa ya zizo sahaba ji fa muhammadu so su kuci laya ga ah, ma qatatum yela yeba yendorwa nilina chimini chipedombina nazhibwa au taraktumwa ibona ando chifaya ando chijiya kwangu ilugwa ji asalugwa fabi izni lai yebuba ya be izni yeso kwa asa biba uchi ne bo yakanga dana izni yeso chikidona izni lai asheri so kwa daji ge egbiwe ya so kwa me kanga ge egbiwe ya so gbigbe iwu kan chikanga na fe jina gbigbe iwu yo na adetola dana

unti tinya so shiga wa qala fi qawli so kai ke te izine kauna ga wa ma um bidarrin min ahadin illa bi iznillah eh kuma kafara sulaiman lakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sir وما أنزل على الملكين ببابل وما رتب هل رتب وما ko. fàáyà mùsùlùmí èsì pátá etí ẹ̀ náà ṣe èlàjì ṣàṣùkùn náà ẹ́ tó ti bá abẹ́lẹ̀ kẹrìṣẹ́ náà wọ́n máa ń bi tó rí nàbí nìyà áàkì zànà ṣe dé ẹ̀fúkàtà jìnnà náà rí àṣẹ tí ṣàṣùkùn àti láìwò sọ́dà yìí àṣẹ tí mi náà kúmẹ̀ làjì náà wọ́n máa ń bi tó rí nàbí nìyà wá. illa bi izini layi sai da izini ya sokwe so izini kici da ba wuce lọ́nà izini kauni ebe na sokwe wa ga jin ogun a amma sokwe afa ga ga fi ete ogun lo mu lu fi e ba le e ni so sokwe so ke pa ya obe yi na bi alaka na mu e paza na ji be na so wa ibe izini layi kauni mu ji izini layi sharia so ngale ole bobonche wa ga le yan surat al-ashir ne ba ne kiwo uzunu izunu waganye ya surat al-bakara ne ba ka izunu ka so yimo ama izini ndoro yuyi ndi kemba ndi kam ndi zwai ni yendi kana waganye zwai ni yendo che ayo na ndi ati ka wandu be manu zwai na ya adini su kwe kwa be ndoro ikakaina ngamana dole sai ga da da fitu ka tundoro wa da fitu igoro mun yi gorogodo ojo na onji ojo la onji bẹ́ẹ̀ni pátá wọn kan wọ́n ayé yòókó nígbà wo de foundation yẹn yẹn yẹn dọ̀tí yẹn kàtó kó fanu yẹn bẹ́ẹ̀ yìí. láti lábẹ́ tiɲɛ àdàfíìl kàdọ́ àyè dìní sọkókè ẹ̀gẹ́ tiẹ́ alùkàdọ́ àwòkúnṣe náà yẹn àdìní náà àdìní yẹn àdìní sọkó so náà sọ́sìkà wọ́n kàdọ́ ara búkà alátàbùdù ìlà ìyá. ayi amuru ngai wọ́n kàdọ́ ara búkà ayi. so ci ba wa annabi muhammadu an kunci ba ma wa furuya la alla budu e gaji bauta zandoro ma illa iyahu sai suku. soko asa ka zo an shiga dawa nan soko yawa soko mai je buyeyu amma wa bai da ya kauni so ci ga fakadahunna saba samawati fi yawmaini su kwa hukunci ba ne sama de sama gutu sama gutu abana so ko sama gutu abana na fi yo mani ba kwen fo gubo wi nge je waga so ko ga aji maji mm, na fo ka dawo na so ko ti jali eh, dan ji fi sama na yo to ki mojo e eh, ji dan dan dan yi na ji to ne to na so ko e de boya e so e ko ma gudu to so ko de boya ko ma gudu bona mune so ko di sama fo gujo fo guba kina no ki fo guba na kino na bebe bo ke ji nuwa be fe ji be o ci fo kwa kino la ne so to fusu la e, ka ka ka ka ka me e. de basa kama e, ko so a so ya dini ya kyala shi alal yayo bai mutula na am da ba na je ga bai mutula na am da ba shi mai ga bai mutula na am nan ko rakun eba be yiwe nan ko eba be yiwe kimbagwa eba be yiwe kiyo be e ba eba be yiwe na ga ga samaniya ta zuwajo samadiyatu azwaj min du'an ithnain min bakar ithnain min ko min du'an wa min al-bakar to har da da karshe walakin na shiga yi bai matula na hali su kwanza tun wani na shi lalle halalli yaye illa ma yutla kan duru yin waye ja fane bayan yin waye sun yi giya da kusa ko amma illa ma yutla alaikum sai na shi agba yaye na nga ne shi na gbogbo ayi to ci ga haram ya ga juma butu su ko ya ga juma sai na ji agba yaye na amma to nan na jo tsaji yaye ayi ga yake na waye gaira muhilli saidi kami na ya gada ba na shi ya je da ya gina ya yi ajugi ba na shi amma a tuna shi wasu aje da ya ga ya gida hannu gaira muhalli sai di ngai ne da be gube shi na ma wa an antum hurun ya mada kibo idan harami ma ebo na oga da harami o aje da ya e go do gbeda o mo ga lawuza ga din nan gige o e kaza gona da gbebe be ayi ma mu ga gbe ngi ya de arabu ne ya juna

gata na wa su yi saka na be sokwe na ga yi saka na be na aka wa ya amma ya bada boga dan baji eh lokaci da boga wa wa wa lefi nga wa antum aso da ba na wa na da ba na wa na o o eh ya da boga ya wa jo wa ra mu ji na ma mo be lokaci na da Hmm? so wale ị na allah su kwe sununa ya kuma ma yuridu wai ba hukunci ya na gabo na ale hukunci na dabu ba nan wi hukunci ya dini wa qala ga wucin da wani ya su kuyo ya kuma bainakum ba ga ya bai dojina na hukumul aci na Allah subhanahu wataala yake ga yake ga annabi yakubu jo na hukunci wuce ya kauni yoyo na fati falan ga falan abraha al-ardh hatta ya zama ni ya lugwa ina kuke abo ina nare mi ke abo mafeza tatiki mbo mi aje mi a mi da feza hatta ya zana li abi li li abi se baba yanzu ezini ji awin aw ya Allah li ko kuma su ku ba hukunci yawi wa huwa khairul hakimin su kuma ga zama hukunci na ba ba tana da alkhairi ne zan dole na da ga ba hukunci ba nan so hukumu na na eh? ba ni na mu hukumu layi alkauni mu ji shari'a e bona su ku ga fa hukunci ba ga mu ji azaba ga ko ne mu ci be kiyo aji be yusufu ina eh ale ga su ku ji azaba azaba ne mu su ku aji zanan ji ne su ku je buye yana aciga nga okwala taala nga alamu latunga rabbi hkum bilhaq rabbi hkum bilhaq wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tusifun so ci ba hukunci a hun ba hukunci a yi ya gaskiya ta ita abu wa rabbuna arrahman so ci ba yi ga ba hukunci a yi ta gaskiya wa rabbuna arrahman so yi alama ta sifini ne ji ya ene ye ji hebe ina eh e gari na mawa wa fego kamin do ga ti yawo je jiwa zo ce ga kashu koya ga hanje je ga annabi Muhammad ko wannan hanya ah e tu koya ne ke ga ina e tu koya asa da jon ah eh eh je aya aya ji ji mintin bi oho yamba ide dana rabbi hukum bil haqqi wa rabbuna arrahmanul ala ma tasifuna su ko ga ji te mu ko be ne ya mana su na jali ta dan do ga to su ne ga wona ko ga ga zo hangi gaskiya wai gaskiya wai jo e ya zo hangi ja mana den gombo nai kai ana e mo wai ga nai kai su ko be tó ṣe wá sí ru kọ̀wọ́lọ́kùn àwùjẹ àrùbí ìnáwó àlímú bí láti ṣùgbọ́ ẹ̀sà súnmù kájí mímú dà àpò apáti ní làgáyàrá àgbà àlàáni kẹsẹ̀ yẹn ẹni àlẹ́ yẹn ẹni àní kájí bẹ̀ ẹwà náà yẹn yọ ńlọ òjijì mọ́ra mọ́ra ibrahim yìí ni wọ́n fẹ́ lákòó níṣẹ́ kámi ńdóró alẹ́ ibrahim yìí ńgbà káni fẹ́ ṣe ibrahim dẹ́wọ́n afando ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́kàntẹ́ káńgà ẹ̀yàjá ìfẹ́ jà ìwé owó tó yẹ náà tẹkọọ nìkan náà fẹ àwọn bàtà fẹ bẹ bàtà ẹ ten ten five bẹ bàtà náà àṣìbẹ dẹrẹ ti bẹ kó bẹrẹ ànúṣi màsín náà mi àyà tuntun wọn alùpùpù kẹsàn-án ti mú bàá mi nìṣi màsín dẹmi náà mọlá kárí ṣi màsín mi tó ti bẹ ṣi wòlé ẹjà àmà mi àyè two two hundred and fifty dollar rẹ tún gáyà ọ nà mi kò tó mi mi ṣùkú ti bẹ sún náà tà àlàárẹ̀ ṣọ́ náà two hundred and fifty thousand kámi gá lè mi láàánú sùn wọn ge wada su wa mu dana 250000 daga na rayuwa mu da gona bila mu su wa mu wani galiya eh 1 million so mi gale 1 million ele ani ga 1 million so da million so ye million one million ye ba ni na mu yi fo talata fe talata no gogara alaka lena gogdana man lawa ya mina ya da u bataya sarutu na michi gibanki o sky bank wen wa eku michi gibanko e jinza ni michi ku ku ba file do be nga mi dazu mi dazu mo mi jikina uchi dazu mo uchi kuti ani ga uchi bonchi bonchi bonchi bonchi bonchi ah hundred ah. so mi edun wa ye na lahun pe o tun mi kẹ́kọ̀ọ́ tún ìjà wo já ẹgẹ mi mi kò tó ìgbẹ́ mi kò tó èyí náà ń million ye bi yéé náà million. anyi mai da su ga mana gaga gashi ina ga su kwaje ga panti ji na jimu ga da da ja ali kiyam so ci kike na haka rula kia kiyaye so ku so ce ka ba hukunci a hukunan rahama so ce bai ga ya rahmanu al musta'anu ismi wata muku bai alama ta sukuna kenan eji be ni nan dukwana anaga al'amuru bana alkauni a hukunan da wani mai hukunci cewa alkauni وقال تعالى في التحريم الديني ke keke etiya ni ha ato chiwonu aga furi huri uhrim da chinaje haramu ya ga ga juma so haram chucho mi yedi ni ngale ga hurimat alaikum maitatu wala naga ila ma yutla alaikum hurimat alaikum maitatu so kula ji haramu ya ga ga gi na gina ma wadam da kiya da yage wala hamul khinzir bi ato na ganyen ɓuci mun ya daga lam kicin a ga damul masfor e gana dami bitiya lokacin na waye zuye na e gana da lokacin na waye zuwa na e gana dami su e biti lokin na e gana shiga da daga e hujjo nga ga ga jimo abin ga sukuna kawa wani mata alaikum na wani mata alaikum na mai tato wadam a mun khinzir asatu anta haramu e eh, wala yengi wo ah ah ya hadisi annabi ko ga uhillat lakum maitatan wa damma aya ci ci kuma annabi ce laji haramu ya yayi au laji halal ya yi giya aljirat wal kum halqa eh, kummal kummal gayo ko yika gangani da bore amma yanayi da mal nan gai e eh, anta e Shamba eh, shampa alike ni mabate e jayo so e ja wa wa ya zunangi e ja na daniya na kanan jona ko ga ko da ga na ko bibira na ko san ka bibira ya haramu no mun ya haramu wasu ya jiwa ni amma ya bude bulawu ya won lubezo

dabba shi wata ya uci cu ega juma su ko lunda ci lunda ci ko kuna dago uci ha uci ha ji kiyo na so ci pata ga ega jin na shi e bono mole ka fu biye aja ga mamaki ye so ga ne ga suna uci ha suna na mu shiga ya kiyo ah to na su ko ka wuno su kun nga uci so ka mu age age bono so ko so mu direct Rege <laughs> jari ce. ina. so man kato so ko mun je ke ci ga ibn la tahrimu bi addini wa hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum so ko la haramu ya e e ga so ba neji ma e ma ga so ba ege ji ma e ga ji awo bi ayin ma tahrimu na bani ni ye dini so ko e wa so ko e wa la haramu na so ko e te ko e haramu na na ne ya jikio ya jiwana amma ake da amma amrul la tarimun la yalkauni ga so ita shiga fa innaha muharramatun alayhi e ba wuna ga da lokacin na nabi Musa ga ga wudu khalal ardar muqaddasata eh e ga da shi wangin nona e ga da shi nona lokacin su ku ga ga ga da yayin yo kiyan masar jona jama'a nabi Musa shiga ya ga da a ga eh ya gada faduhulu an ta wani buka fakati layi na wani ka yi duna toto toto to ciwo gada da kuma ya gada su ko ci fi ci ci ca e, su ko ci a ca gbika figo aga na na na na aga da zoro da zoro da zoro aga da zai meli shi ba ba na aga bai da leji na ya e, ba aga bai take bai aga mini ayeji ba na aji na su to fo ina muharramatun alayhi wala ya haramu ya te shi na gada be tuwa nika na ka ga da be sure na jiki ayo aga ga eti una fil ardi ga afe zafi pipiti mbo eh 40 sala 40 years eti una fil ardi ati ga fe di ti ti aga lo ngai mo jun fe ti una anju aga lo lo lo lo aga ga lo kwa na aya to bani ake aga be ti ma to wali fi ja wali ake be ma na ji ye ti wala fi ma ci musa jana harun fe fe da zabi harun ci to zanabe de dulo daga na jadi fata kuma rai ko da mun he ganda ya ganda yahudi yahudi yahudi yahudi allah kiyaye wa adini adini allah ya kaunin be wala aso ale ga tari mun e na soko ya ayani ga dana haramu ya masu ko tonto mu jiki ayo nwawa amma ina e la soko jani ga be ayina nga iga e ade umure su ko ba ya ruma ne bi mu ga de kelo ne bayan ne jan ice de kelo na ina kwa ga iga iga jin mai ya kwa ga iga jin ya ma ji ga an do kafu na an do kafu kaja masiba ne ya ki amma wallahi tallahi billahi la zai ji masiba fitin bawo har hmm. da cewa shi be ma

tí ma ń yẹ ní masiba jí ní nàlẹ́ àmọ́ lé ní lé pátá masiba á lè wútu alá àgàgà sànú ní dúró dábẹ́ masiba náà àgàgà sànú. Allah kiyaye da shugabanni sa. Wallazi na fiya muwalihim hakkun ma'alum. So ce ga bici zanen ga na mini dukiya jo hakki na shugo ya gano dabo nga yi zaka na je wona kuma ila to ya jo lisa'ili to zanna babi ayina wal maharumu to zana min yin kan bana a cikin alifasar maharumu nore lissaili ya to zana bana wal maharumu to zana min yi kan ya bana an ga kalma kya da amfani bani bayan tahrim haramu amma haramu na zana ga wa min kan wa bana a tebon mudiyana didiya wuce na mudiya su kwace kan wuce diya da ana wani ba wani su ko a hupa su ko ma. ni mwisilie shokota wangu daza tubu mwanza tatubu ana akacho ha tikina sokoma awa alendo shitebo ucho mwe ucha mwaite bwe ucho a a ebe bina wake bina wake goti kwa daira kafin cho kwa soko wala yusalu amma yafalu wa hum ebe soko ga hmm. kujun oto awa hun ujo <laughs> ya ha ẹgbọ́n náà àádà bàbá bẹ wọ́n àwọn àdùn bẹ́ẹ̀ lọ jíjí wọn jíjí wọn yá ọkàdà fi kalimati diniya su kwake ga yadda kalma ya diniya jona ga kalma da wayar diniya nan ga wai wai zibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatan ma'un zibtala lokacin bin ma annabi ibrahim cile la ibrahim amma annabi ibrahim cile to tubin mu cile bi kalimati bi kalman do cijina fatan mawun soci mace kuma shi ladan boyuna gumi gumewuna nga ya duwan shi na annabi ibrahim bana to ale kalimar na bani mun yi tiniya a ca da ke da kalmar ga kalma ta jibe qur'ana mai kauni wayo ga watan mat kalmatu rabbika usna ala bani isra'ila bima sabaru kika kalma to ce ba wai wa gumi wangi wa gumiya bani isra'ila ji ebe na jankuri ti tuwana nga ina firawuna febe jigiyo fe tiya bi kuna amma kuri ji duka ciunci so ci majo ja na himmatu ya duna bi amurina lamma sabaru ya laje dushi ciji ne ji furo bi alamare bai ne ba hankuri na jina so ga hankuri ji ga leji ima ba ka tunda ci abu kucin hani wage jadi ya ja ba ki gaskiya ku bai tuwon gaskiya ku bai kawon gaskiya ku ba alamare ba tuwon gaskiya ni wa ga ono ga 100% aje ara abana ga 100% aje amma in ko na ga dai yoye wacin da ya kuskure na zana ka zana ka kin zana ka zana da ni ma so da nan an gi bo zan gi de da la wa da ni ne ni ne an no wa sidiku wata ne jika ta wuce nan sidiku na gaskiya kin goyo da sai fullahi ala al-ardi ngai hmm. biyo ke bi ko su ko na ta tikin wannan

kuma ga yi na yi lagi cina ga yanci jiki yau ya wuce da wani ciwon mu gaya wazo na mana gaskiya ga bebe nan gaskiya wancan kuma ciwon wancan da ba na canza ya wuce wani so ezu na gusun gaskiya da na hankuloji ومنه من قوله صلى الله عليه وسلم قال لا المستفيد عنه كان المستفيد عيا المشهور عنه أتلا أي هو مسوى النبي محمد وقال لنا أتوي ودون ودوك مسوى النبي محمد وقال min wujuhi da ya fuskata jo kaka da da hadis na ya ta zuna sunna musani di jona na annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya bi al'amur shi mai kaunu mai sharina ngai annahu kana yaqulu fil isti'azati gan kam don ga wato tsabe su ko yana ga a'udhu bi kalimati llahi mu tsabe su ko be ganyan allahu na shi ta mati na asa mun ja jaji wuce waga asa a kalimatu layi a su jiki a wuce halitta yau ne zai a wasu shaga kiyo bi ya. ya so kalimatu layi kuranin ega anja ega soku ya wuce alita soku ya yabo e na waga wasu tobi alita soku a gijan a shirka so a kalimatu ta so ta kalima na nabi mu dulu abu na kalima tina nabi bin abu na ibo aya wuce na ibo ga nula su la yujawizu wunna albarru wal fajir sa kalima na bani mai kiyo ya kauniya ibo nan gan la yujawizu wunna zan doro go kalima na su koga kai ta tu wani waya ga to za kiriki to za daidai asa kalma kici mai babon kalmatun layi hukuncin su ko alkauniya na layu jawuzu wannan albarru wal fajiru to za kirki to za dede zamboro zubowa wa zubowa na su kwadiga aka ce wa kuka haji faruwa na kuka haji a sakalin na ba wani ne kiyo kauniya in ji shari'a yadda ba ta kawai ko mana yi haka ta gina wa minal malu. nga ebe ga na goye pe e na anna haza huwa kauni, na na gai kauni kauni yoyo allazi la yakhruju minhu shay na yandora yajma amma shi ya tike bi kwa soko ko ana wa takwini be fifinwe ana wa amma kalimatu diniya amma kalma ya dini jin ya diniya shari'a fakad khalafa al fujjari kafiri je lenna ba bi ma sai tibe aji wuce ne su kuka ga ejin na ejin na ejin na ejin na ejin na kalima ta coci ma ma ji kewa a jana so na su kuka ga za ku ji mu ji ana wuce kewa diniya amma na su kuka ga ga wuce un ba we un ba wa o wuce a jana ji bore ana to za kirki to za dede ko ji bore ah Allah ne le ya wanda ga na shi mu yi kalima ji soci na shi kewa alkauniya na amma na shi diniya na nga zana ji botika ne botika na shi kuka gaji na ai jani ba ba ga bai ga ka tuki nan nan na da ba Allah subhanahu wataala ya bi na ki esun eh ba wal maqsudu huna ene ba ba bun non na ba to shi na e. amma ga bi tare da su kula da yayi amma ga ci bici nan su ku fara nan bi e. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka wa atubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh